Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 23 ga watan Disamba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce tana can tana kokarin ceto wasu hakimai guda biyu daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ba da sanarwar janye yajin aiki da ta fara a watan Maris na wannan shekara. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. kasar Faransa ta fara barin matafiya daga Birtaniya su shiga kasarta a yau Laraba bayan kwanaki da yawa da kasar da kuma wasu kasashen Turai suka sanya matakan hana tafiya don daƙile sabon nau'in cutar COVID-19 da ke bazuwa a Birtaniya. Dole ne matafiyan da suka isa Faransa su rike takardar shaidar gwajin coronavirus da ta nuna ba sa ɗauke da cutar ƙasa da sa'o'i 72. Matakin hana tafiyar ba jama'a kaɗai ya hana ƙetarawa zuwa wata iyakar ba ya kuma kawo cikas sosai a dakon kayayyaki tsakanin ƙasashen biyu tare da haddasa fargaban yiwuwar samun ƙarancin abinci. Birtaniya, Faransa da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun cimma wata yarjejeniya a jiya talata da maraice akan daukar matakan ɗage dokar hana tafiyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudurin kuɗi na ƙarshen shekara da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kudin shekara na dala tiriliyan 1.4. A wani bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta, Trump ya jaddada abin da ya kira barnar kashe kuɗi akan wasu shirye-shirye daban-daban da ake sanyawa a kasafin kudin shekara na Amurka kamar tallafin soja ga Masar, ware kudade don wuraren adana kayan tarihi da bangaren noma da raya gandun daji. Babban dalilin ƙin amincewarsu da kuɗin tallafin coronavirus shine abin da ya ce taimakon kuɗin da za a ba masu ƙananan masana'antu da annobar ta shafa sosai ya yi kaɗan da kuma yawan kuɗin tallafin da za a ba jama'a kai tsaye. Ƙudurin wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ba tare da wata jayayya ba ya hada da dala ɗari shida da za a ba galiban Amurkawa. Rabin kuɗin tallafin da aka ba 'yan ƙasar a watan Maris ɗin da ya gabata. Trump ya ce kamata ya yi a ba 'yan kasar dala dubu biyu a wannan karan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon wasu kungiyoyin mayaka biyu da ke samun goyon bayan Iran sun ce babu hannunsa a harin rokar da aka kai a kan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza. Yawancin lokuta kungiyoyin ne ake zargi idan aka kai hari wasu wuraren Amurka a Iraq. kuma ba abu ne da aka saba gani ba su fito fili su ce babu hannunsu a wani hari da aka kai akan wani wuri na amurka amma bayan harin da aka kai ranar lahadin da ta gabata wanda aka harba kananan rokoki da yawa a wani yanki da ke tsakiyar babban birnin kasar dukkan kungiyoyin biyu sun fidda sanarwar da ta musanta taka rawa a harin Kungiyar mayakan da aka fi sani da ke samun goyon bayan Iran, Kataib Hezbollah, ta kara da yin Allah wadai da haran a matsayin wanda aka yi ba tare da la'akari ba. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kaɗan a cikin akalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020 a cewar alkalaman da hukumar kidaya ta Amurka ta fadda a jiya talata. Wani lamari da kwararru a fannin ƙididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan karuwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cak shekaru da yawa da suka gabata saboda matakan takaita shigar baki kasar da kuma haife-haifen da aka samu. Amma mace-macen da aka samu da ke da alaka da cutar coronavirus sun ƙara rage karuwar al'umma a cewar William Frey na cibiyar da ake kira BMP a takaici. Ina gani wannan ne abin da aka fara gani a kan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma a cewar Frey. Hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi da biyar cikin ɗari daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari kenan a ƙasar da ƙiyasin yawan al'ummarta a watan Yuli ya zarta miliyan ɗari uku da tara a cewar hukumar ƙididdiga A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Bayan da 'yan bindiga suka sace wasu hakimai biyu suka kuma yi garkuwa da su a jihar Neja da ke yankin tsakiyar Najeriya a kwanan nan. Gwamnatin jihar Neja ta ce tana kokarin ceto hakiman daga hannun 'yan bindigan. wakilin murya amurka mustapha nasiru batsari ya aiko mana da karin bayani gwamnatin jihar naija a najeriya ta ce tana can tana iya kokarinta domin ganin ta ceto wasu hakimai guda biyu daga hannun yan bindiga bayan da suka yi garkuwa da su hakiman guda biyu alhaji muhammadu dan yaro hakimin gunna da kuma alhaji zakariya u hakimin madaka dukkaninsu daga masarautar kagara a yankin karamar hukumar rafi sun shiga hannun 'yan bindigar ne a lokuta mabambanta amma hakimin gunnan a yanzu yana neman share wata guda kenan a hannun 'yan bindigar yayin da shi kuma hakimin madakan ya shiga mako na biyu sakataren gwamnatin jihar Niger alhaji ahmad ibrahim matane wanda shine shugaban kwamitin tsaro na gwamnatin jihar Niger ya ce kokarinsu shine su karɓo hakiman cikin ƙoshin lafiya kuma tinima har sun fara tattaunawa da waɗannan 'yan bindigar. a kuma za a wa akwai hanyoyi da yawa da ake so a bi na amma su sun sa wani sharaɗi ne ko ko me suka ce muku su sun ce a biya kuɗi ai kuɗi suka ce a biya sun ce da a biya miliyan arba'in so ana na ana ta magana da da su to amma wasu za su ga kaman an ɗauki dogon lokaci ba ku ga kaman akwai ɗan sakaci a ɓangaren naku ai ba maganan sakaci bane idan abu irin haka ya faru na farko a yi tracking a ga inda suke hmm. na biyu yau kila a ce an fada musu sun halbe sun harbe hakimin wani abu an zo an rasa me kina aka yi wannan matsala ta yan bindigar dai sai kara ta'azzara take al'amarin da ke kara jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali gama dai abin da wasu daga cikin mazauna yankin karamar hukumar rafin inda aka fi samun wannan matsala ke cewa masu garkuwa da mutane suka fito nan tashar kare hanyar da ya shafi daga gari zuwa kagara suka dauki mutum goma sha biyar mota uku suka ɗauka suka wuce da su. Daga sati ɗaya da ya wuce muna kibastawa mutum ɗari biyu ko saboda haka ana suna cikin daji wanda suka ɗauke banda wayanda aka kashe. Kuna da adadin mutanen da suka kashe? To a yanzu dai ba za su gaza goma ba. Wayanda aka kashe? Wanda aka kashe. To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matanan ya ce suna ɗaukar matakai domin shawo kan wannan matsala. yanzu a maganar da muke da kai akwai operation da uh, ake uh, gudanarwa hmm. da jami'an tsaro domin abin da muka gani shine mutanen sun bazu ne a cikin jiha kowane lungu kaje suna nan a halin da ake ciki da tuni shugabannin addinai suka fara gudanar da addu'o'i na musamman a wuraren ibadu domin ganin an samu cikakken zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya mai fama da wannan matsala ta garkuwa da mutane daga 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kamar yadda aka je a farkon shirin kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ba da sanarwar janye yajin aiki da aka fara a watan Maris na wannan shekara Ko da yake malaman sun ce idan gwamnati bata cika alkawuranta zuwa ƙarshen watan Janairu ba za su sake tsindimawa cikin wani yajin aikin sai baba ya gani. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayanin wannan rahoton. Sanarwar ya biyo bayan ganawar da ASU suka yi ne da gwamnatin tarayya inda bangaren gwamnati ta amince ta biya ASU albashinsu tun daga watan Fabrairu na bana zuwa watan Yuni da tsohon manhajar da aka saba biyan su da shi. Haka zalika gwamnati ta amince da ƙara kuɗin alawus na malaman daga naira biliyan talatin zuwa naira biliyan talatin da biyar sannan kuɗin gyaran jami'o'i kuma daga naira biliyan ashirin zuwa naira biliyan ashirin 25. Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello shine mai yi wa kungiyar fasarar manufofin su a Hausa. Ya bayani yana cewa kan magana gyara dokoki na jami'o'i na mallakan jihohi ima wannan za a kai shi tantakaryar dokai zuwa ga majalisar ƙasa sannan kuma za a duba ziyartar jami'o'in wanda doka ne ta ba da cewa duk bayan shekara biyar a ziyarci jami'o'in za a kafa kwamitoci su ziyarci jami'o'in sannan su ba da rahoto a kai sannan kuma yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati za a ci gaba da tattaunawa daga nan a gaya su ma zuwa karshen jami'ai To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani ya tsokaci akan matakin da gwamnati ta ɗauka inda yake ganin kamar ba za ta iya cika alkawulan ba. Wato wannan bayani da eh, ke tsakanin gwamnati da asu matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba. saboda gwamnati dai ba za ta cika alkawarin abin da ta gaya wa 'yan asu ba saboda alkawarkan ba abin da za ta iya cika ba ne na biyu ni abin da yake bani mamaki shine cewa asu dai malaman makaranta ne su suka koya mana yadda ake yin negotiation saboda haka ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya ɗauke shi aiki kuma ya ce ɗari bisa ɗari idan idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi to wannan na ganin kaman an yi nisa saboda haka sai dai su shirya amma dai ni na imani kaga yanzu nan ai gashi nan ministan kwadugo ya ce ai zancen cire su daga ipis na biyan albashi na wani dan lokaci ne ba ma za su cire ba in sun cire ba za a biya albashin ba kuma naira biliyan sittin da biyar da aka ce ina kashi bakin nan da za a samu na biyan wannan kudin a yanzu a halin da aka ce gwamnatin najeriya ko kuwa tattalin arzikin najeriya ya fada cikin wani halin kakani kai wannan yajin aiki shine mafi tsawo a tarihin kasar abin jira a gani shine yadda za ta kaya a jami'o'i a daidai lokacin da malaman za su koma karatu a yanayin bazata na samun cikakkun kayan aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan rajistan layin buga waya ta 'yan ƙasa. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da wani sabon shirin cewa duk wanda yake da layin waya dole ne ya masa rijista da katin ɗan ƙasa. Ministan sadarwa na Najeriya ta Isa Alifantami ne ya bullo da wannan shirin ga 'yan Najeriya. Haka zalika tsarin ya nuna cewa duk wanda bai yi wannan rijista ba za a rufe masa layi a sabuwar shekara. Wannan rufe layi dai ana sa ran ya shafi mutane mutane sama da miliyan tara a yayin da wasu suka yi rijistar wasu ko suna cewa har yanzu ba su yi rijistar ba a sakamakon rashin sanin inda ake yin rijistar ko kuma ba su da bayanan yadda rijistar take wasu kuma na korafin cinkoson jama'a a wajen yin rijistar akan haka ni zagaya a jihar oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya mazauna jihar oyo a game da yin wannan rijista sunana magaji dan malam gada wanda kai katin dan kasa eh lalle na tun bara amma ba hito ba can argungu to yanzu gashi ce za a rufe layin duk wanda bai katin dan kasa ba me zaka ce to zan yi kokari in je in bincike na wa layi din nan wanda ni bara ko Allah sa ya yi to lokacin da ka yi shi bara baka bincika ba ban koma ba tun lokaci wallahi ka sani ko an yi ta ko ba ai ba ban sani ba sun ce min duk da sakamako hito za mu je mu bincika mu karba an baka lokaci ne a'a ba su bani ba kuma ni ko ban koma ba ni karba Muhammadu Mai da Bugida Duwar Gungu kai takarda dan kasa zama dan kasa na yi ta fito ta fito to akwai wata lamba da aka turawa domin a yi rijistar layin buga waya kai wannan ban yi ba to sai shi za ka yi to ina nema inda zai zan je in yi shi ba ka da labarin inda aka yi ban da labarin inda aka amma na ji shi an ce za a yi ka taɓa bincika domin gano inda aka yi nan garin ibadan to ban bincika yanzu dai nika so in sa ran in bincika cikin to zuwa sabo shekara ne fa za a rufe ba ka ganin cewa ka makara a insha Allah ba zan makara don da gobe Allah ya da zan shiga da binciken nan Kai eh, don in gano inda aka aka yi lima a shi kafin shanu a kele malam yi katin dan kasa yi. sabuwa ko tsohuwa tsoho to sabo fa sabo banda to za ka yi eh, in ga inda aka taɓa binciken da aka yi na taɓa bincike na zo ban gane komai ba ni dawo ina ka yi binciken maniya a nan garin ibadan nan gare ibadan maniya ba gwan maniya ba tun wani lokaci ka je wurin na kai shekara uku to yanzu ka koma a ban koma ba ministan sadarwa ya za a rufe layin duk wanda bai yi katin dan kasa ba to rabu da minista don me kace haka to me ya hada katin dan kasa da layin da layin waya to ana yi ne domin tsaron kasa don tsaron kasa mutumin da ya zo zai zai sai layi ya rubuta suna ne ya rubuta sunan uba ne ya rubuta sunan angosu ya rubuta sunan lokaci ne ya rubuta sunan jiha tai aka dauki hoto ne aka dauki hoto ya tsunai kuma sannan a ce duk wani babu tsaron kasa sai wannan ba a san ina ne masu ɓata ƙasa suke ba. To amma ka san akwai layukan da ba a yi ma rijista ba ana zargin cewa masu aikata laifuka suna amfani da waɗannan layukan waya. To waɗanda ka amfani da layukan me ya aike su shi kamfanin ba kamfanin zaman kai ne shi kai ba wanda ya lahi ai akwai suna na suna aikata laifi kuma an san su ba ba ma ga hili suka ba mutum nawa an ka hito an ka ce ya ce miliyan kaza ya ce kuma suna da suna yawo. Ana yin wannan katin ɗan ƙasa ne domin a yi rijistar layi domin a gano ma'uyan masu aikata laifuka. Ma bu masu laifuka in ban da shi in ban da gwamnati. Duk wani abu da an ka zo an kai na gwamnati ne duk wanda ya buwa wallahi kwamta bai. To amma wannan zargi ne haka zargi shari'a ba ai ga wanda yayi lahi ai an san masu lahi. in ana shari'a wallahi ba sai ai magana wannan ba saboda haka abinda alai duk wanda yayi lahi ai mai hukunci rashin hukunci ɗaya ne amma a rubuta magana kati shi ko kuma wani layi babu wani layin dan kasa babu wani kati Alhaji Muhammadu Boye kai katin dan kasa nayi wani lokaci kai nayi shi tun lokacin Obasanjo to kai wannan sabo da ake yi yanzu nayi duk guda biyu kai kenan me yasa kai wannan katin dan kasa to saboda ni ina biyayya ga gwamnati don duk abin da suka ce ayi ya kamata kai kaga amfanin wannan katin dan kasa amfanin shi wani irin amfani ka gani wata rana na shiga wata kasa can lauren babu da da wani bala'i aka ce duk wanda bai da katin kasar su ba a dauka sa a hidda shi wato kasar Cote d'Ivoire wadda Cote d'Ivoire kuma da na fiddo shi kuma suka ɗebo mu suka kawo mu kasan mu kyauta kyauta saboda wannan katin da wannan katin na tan amfanin sa kware sunan na Sulaiman da to kai katin dan kasa na ya ma ya fadi don so yaya kenan tun da ya fadi a yanzu kuma jin karbazo sabo to wanda kai sabo ne koko wanda ake yi tun lokacin Obasanjo ne lokacin Obasanjo na shi to ba kai sabo na yanzu ba? Ba yin sabo na yanzu ba. Kana sani cewa za a rufe layin duk wanda bai katin dan kasa ba? Wannan wannan an kariya ne. Tun daga PPP namu ya kai mai za a ci za a rufe mu layin. Wannan an ya ka gwamnan su kenan. To idan an rufe me za ka yi? To ni sai in je kotu. Kai kare gwamnati? Eh, wallahi insha Allah. Sunana Abdulaziz Abdulkarim. Kai layin zama dan kasa? To ban yi ba gaskiya kuma ni ban rayu kuma a yanda ya sa ban da rayin yi a yanzu saboda ina da rajista dina na voters card da kuma wanda nake da shi na membership dina amma eh, national id card wanda aka yi tun da ya bata yanzu ban da ra'ayin yin wani yanda aka ce za a rufe layuka a guda dama bai dace ba ya kamata gwamnati ta san matakin abin da za ta yi a kai saboda yawan mu na najeriya in aka ce za a yi abin eh, national id card ba zai kai gare mu ba ba ganin cewa wannan katin dan kasa tana da amfani ga dan najeriya eh yanda aka yi da yana da amfani amma ba yanzu ba yanda kowa ya zo kowa ya zo nan ya zo caji ta zaje dan caji ya zo dan kamar ya zo ko ina an haɗe an zama ɗaya. To ba ka ganin idan ka fita ƙasar waje wasu ƙasashe suna tambayar katin ɗan ƙasa idan baka da wannan katin ana eh, fitar da kai a cikin wannan ƙasa ko a mai kai ƙasar ka. Eh wannan daga outside nigeria amma nigeria ba ta da wannan dokar kuma bai kamata ba in za a ce za a yi wannan dokar sai an sake sabon lale. Da za a yi amfani da shi wajen yin rijistar layin waya kuma wannan zai sa a gano masu laifi. To gaskiya wannan kuma ba mu da ra'ayi da yanda nake ni da yara na. Ba za ka yi rijistar katin ɗan shugaban kasa ba gaskiya ba zan yi rajista ba sunana mamma taslim basoro ka yi katin zama dan kasa to na yi tun da daidai ma ya kai kamar wani lokaci a zai kai kamar shekara uku yanzu yana nuna to ka yi sabo to sabon ne dama shi wannan mai farin takarda shi ne ka yi amfani da shi wajen yi wa layin rajista to na je amma eh, an ce za mu kawo ai muna amma saura lokaci kadan an shiga sabon shekara shi ne za a fara aiki da su abinda aka ga muna kuma ka san za a rufe layi a cikin sabon shekara ga wanda bai yi rijistar katin ɗan ƙasa ba kuma ya yi rijistar layinsu da wannan katin ɗan ƙasa. To mun ji an fada amma to abin da ya samu je mutane sun yawa lokacin da aka diba ya yi kada gwamnati su kara mana lokaci saboda jama'a sun yawa ko mutum ya je yanzu zai je yi abin da aka ce ai da wannan sabon katin to jama'a sai ka wuni biyu baka samu lamba ka ba na je ya fi so uku ban samu ba shi yasa na dangana tun an ce sabon shekara ko za a kara lokaci ko ba za a kara ba ba sani ba da tuko suna na madina ke katin dan kasa a wai wata kwan da me da baki ba eh na sa ran wanda in je zan yi dama tun da ina da foster cash da shi nike don abubuwa da nike yi amma wannan katin zama dan kasa za a yi amfani da shi wajen yi wa layin waya rijista kuma duk wanda bai ministan sadarwa ya ce za a rufe mishi layi me za ki ce gaskiya zan yi kokari ne nima yi zuwa manda insha Allah to mutane sun yawa idan baki samu yi ba zan ba da hankuri ko kuma da yanda za a yi kina ganin ayan ka rufe miki layi za ki ji daɗi gaskiya ba zan ji daɗi ba sunan hajiya ce dai hajiya ce dai ke katin dan kasa ban yi ba sai yau shi zaki to kwanan ga ina tambaya in an kai ni inda da zan yi zan yi amma dai kina da niyyar yi insha Allah ina da niyya to kina da labarin cewa duk wanda bai ba za a rufe mishi layin waya insha Allah an faɗa min kuma an turo min test yana nan cikin wayata me aka gaya miki a cikin test din to wallahi ne kan ban karanta ba kuma ban ba so an dai ce min an ce an yi min test game da layi na in ban yi mai rigista kuma in kawo kati na dan kasa kuma ban yi ba amma dai zan yi kwanan nan to zuwa cikin sabo shekara za a rufe baki ganin cewa ke makara a ah, ban makara ba gaggautawa zan yi dole in je in yi shi tunda akwai inda aka yi an kace maniya sai daidai tun kafin a je ko ina duk cibiyar da ake yin wannan rijista ta zama ɗan kasa ko kuma katin dan kasa zaka iske dimbin mutane sun yi cunkoso wasu na ta turereniya domin samun wannan rijista inda zaka ka iske jami'an suna aiki babu kama hannun yaro suna kuma yi wa jama'a rajista sai dai ana samun cikas domin yawan jama'ar da suka yi dandazo a bakin cibiyoyin rijistar suna ta hayaniya domin samun a yi musu rijistar hassan umar tambuwal muryar amurka daga Ibadan a Najeriya. Adalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar ghana gfa na isar da kyakkyawan sako ga asanti kwatakwa yayi da za ta kara a gasar na caf champions league da alhilalin din kasar sudan yau laraba da porcupine warriors da ke karban bakuncin kilabin din na sudan a zagayen farko a nan a crossport stadium kuma za su tafi sudan domin karawa na biyu a sabon mako mai koyar da 11 wonders wasa ignatius osaifusu ya faɗa cewa 'yan kallon wasa na taka muhimmiyar rawa a wasannin kwallon kafa kuma kasancewar ba su shiga wurin kallon wasa wata abu damuwa ce ga club club 'yan wasa da an haramta musu shiga kallon wasanni a ainihin filayen wasanni ne saboda barkewar cutar coronavirus a cikin watan marisin shekarar nan premier league din kasar ghana na shekara 2019 ta samu saiko a dalilin barkewar wannan cuta sai dai an soma wasannin a watan oktoba gwamnati ta bada sanarwa za a amince yan kallon wasa su rinka shiga filin wasa amma daga baya ta janye wani ra'ayi saboda tashin cutar ta covid-19 da aka samu kwararren na mai tafiya da sha'anin wasa kofi menu ya faɗa cewar ya yi dariya ainihin har galan ɗari da jin cewar hukumar kwallon kafar ƙasar ghana ta sallame shi ku kuma haramta shi shiga sha'anin wasa har tsawon shekara ɗaya wannan ku bayan na menu ya karya doka ta goma sha takwas ne na ƙa'idodin ɗa'a wadda ke bukatan haɗin kai da kuma bayar da gaskiya ga kwamitin tabbatar da ɗa'a ɗin kwamitin dai ta bude sauraren wato zargin da ake wa ne a cikin badakalan nan wadda ake ciwon number 12 wadda shahararren ɗan jarida na anas armiya anas ya bayyana inda tarin mambobi na hukumar aka same su da hannu dumu-dumu a cikin cin rashawa wani dan wasan ƙasar ga ghana da ke da matsuguni a sweden sadat karema ya yi magana a kan na fabio gama yana mai faɗan cewar ɗan wasan tsakiyar na brazil da dai da kwatakwata saya ta yi babban kamu kwatakwadai ta ba duk iyan gane mamaki yayin da ta ba da sanarwar sayan gama yayin da aka buɗe kasuwan sayan 'yan wasa na ligin shekara ta 2020 da 2021 tsohon ɗan wasan ƙasar amurka wanda haifaffen ɗan gane Ghana ne ya faɗa cewar yana gaban Angel Di Maria a lokacin da suke bugawa club ɗin Portugal SL Benfica. Edu ya join Eagles ne a shekara ta 2007 dan wasan wanda yanzu ya sa shekaru 31 duniya na ƙarƙashin kafafuwansa yayin da ake kwatanta shi da shahararren dan wasan Brazil Queen Pele saboda irin baiwar da ya nuna yana da shi a shekaru 17 sai dai bai samu cika burinsa ba duk da cewar ya yi wasa a klabin turai da dama. Da haka kuma muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. shi da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. bata kama ka ba ka koma zaman gida abinci ko gargajiyar ko na zamani ga kanwa da sabara ga zaitun da zuma madandani amma sun ki maganin cutar sai dai ai zaman ye kasar can ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida. da manyan sun ware wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare. duk na da jirgi ko za su biya

shi ba da rashin zama na sa wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan ya yo gida mata ke zaman gida yanzu ba ya koma na yan maza duk sanadin coronavirus yau gadon gefe komai ya da mulmule ba makarantu babu kasuwa amma an barka ka kasa kwastoma na tsoron zuwa

Faransa ta fara barin matafiya daga Birtaniya su shiga kasar a yau Laraba bayan kwanaki da yawa da kasar da kuma wasu kasashen turai suka sanya matakan hana tafiya don dakile sabon nau'in cutar COVID-19 da ke bazuwa a Birtaniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudurin kuɗi na karshen shekara da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan ɗari tara. da kuma kasafin kudin shekara na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo hudu. A wannan makon wasu kungiyoyin mayaka biyu da ke samun goyon bayan Iran sun ce babu hannunsa a harin rokar da aka kai akan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza. Yawancin lokuta kungiyoyin ne ake zargi idan aka kai hari wasu wuraren Amurka a Iraq kuma ba abu ne da aka saba gani ba su fito fili su ce babu hannunsu a wani hari da aka kai kan wani wuri na Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam doda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya assalamu.